ko kin so ko baki so ba ko kin yadda ko baki yadda ba wa kana amran maqdiya lamari ne da ubangiji ya riga ya hukunta shi ba maganan ja da baya too late to cry when the head is cut off me ya faru a wannan lokaci فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأداها المخاض إلى جذع النخلة قالت عليتني ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ملائكة جبريل سيدان يهورا wasu sun ce a jikin wuyan rigarta hura wannan da yashi ya hura mata ciki na wata tara ne a wannan lokaci saboda annabi isa da daukan sa da sa da girman cikin da haihuwarsa tun a cikin sa'a da ya kai to fa ja hal makhadu sai ga kuma yanzu nakuda ta zo mata naƙudan nan sai ta zai ke da ita ta tilasta ta domin kalmar ja fi'ili ne wanda yake lazim to amma akwai ka'ida da malaman larabci suka ainihin wato bayar shine idan aka samu fi'ili wanda yake sulasi mai harufa guda uku idan aka yi shigar masa da alhamza a farkonsa ko aka yi tabayifun na ainihin nesa harafinsa na tsakiya sai suka ce ta'adda li wahidin in kana lazima wa ta'adda lisnaini in kana muta'addiyan liwa'i idan da lazim ne baya ta'adi akan maf'ulin bihi sai akan maf'ulin bihi daya inda yana ta'adi akan maf'ulin bihi daya ne sai a kara masa power wato sai zama zai iya yin ta'adi akan maf'ulin bihi guda biyu to fa ja hal makhadu wato naquda sai ta tilasta ta ta kai ta ila juz'in nakhlati zuwa ga wani kututuran dabino ta dafa wannan kututuran dabino a lokacin ne take naquda qala sai ta ce ya laitani ya kai tona mitu kabla haza ina ma a ce na mutu kamin wannan lamari ya faru wa kuntu nisyan mansiya kai a ce ma an manta da ni a kundin tarihi gaba ɗaya kan wannan abun bakin ciki da ya zo mu to a lokacin me faru alarama zana biha min tahta alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya nan take annabi isa jaririn da ta haifa fanada ha sai ya kira ta minta tahtiha daga karkashin ya ce Allah ta hazani kada ki bakin ciki damuwarki shine ya zaki da mutanen ki to ba shine damuwa a wurinki ba a halin yanzu izajtama al aham wal muhimmu turika al muhimmu ila al in an samu important sai aka samu most important to sai a rabu da important sai ai most important eh wannan matsala ce tana da muhimmanci amma akwai wacce tafi ta muhimmanci da mace ta haihu abu na farko da ake bukata shine ruwa to kadi ja'ala rabbuki ta hataki sariya ubangijinki ya bubbugo miki da wani marmarar ruwa ga yana a karkashin ki menene bukata ta biyu وهذي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا janiya wato ya samu mai jego da ta haihu da an samu ruwa abu na biyu da ake da bukata shine abinci wa huzi ilaiki bi nakala Allah yake wannan kututturen dabinon da ke gaban ki kama shi ki girgiza shi tana girgizawa kawai sai dabinon ya fara girma kame a haka ya zama dabino babba kame ai haka ya yi ganye ya yi fure ya yi yaya ƴaƴan sun girma ƴaƴan sun nuna nunannun ƴaƴan suka zubo a gabanta a wannan lokaci to wani darasi nake so mu koya anan karfa ku manta wannan baiwar Allah mai jego ce mai jego tana cikin rauni ko ba ta cikin rauni ai ba girgiza kututturan dabino ne yasa dabino ya girma ba iko na ubangiji ne yasa dabino ya girma da Allah ya ga dama ko ba ta girgiza ba dabino zai girma ya yaya ko ba haka ba to amma me yasa aka ce ta girgiza ana so a karantar da kai motsi muhimmancin tagazawa ka motsa ka tagaza ka tashi tsaye ka dukuba kayin da na'in ka nemi na kanka mai jego ce amma ba za a bata kyauta ba Allah ya ce ke mai jego ka ma ku turturan da bino girgiza ki motsa ki to ya aka kai ga ka sun kuce can kato wato wani dunkulelen gardi murjeje amma kuma completely useless and hopeless baka da sana'a baka da aikin yi kai da ya kamata ka taimaka wa iyayenka ka taimaka wa babanka ka taimaka wa mahaifiyarka ka taimaka wa kannanka ka taimaka wa gogonka wacce ba ta da zanin sallah ka saya mata wacce ba ta da taburma sallah ka saya mata wacce ba ta da abin da za ta ci ka taimaka mata ka zama kayi gwagwarmaya katin tinkari rayuwa sai ka lalace ka zama baka da aikin yi ka zama sulutu ka zama baka san inda ka dosa ba daga zama inuwa sai waccan inuwa daga waccan inuwa sai wannan inuwa sai duk wata mota in ta zo ta wuce ka kalle ta ka yi tsaki ka gyara ainihin kafada ka ce look look at this flashy car. Flashy car, more flashy cars are to be invented. Ba wannan flashy car ba wasu ma suna zuwa. To amma na ji flashy car, menene kai kai domin ka zama kana cikin wanda za su shiga flashy car nan gaba. Ko iya karka kawai ka zauna a daba